بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي wa وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى نبينا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙo Allah subhanahu wataala ya kafa mana ya kiyaye mu ya sanya shi a cikin mizanin kyawun ayyukanmu ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira na farko dai dan adam yana buƙatar ya san me dalilin zuwansa duniya wannan shine zai taimaka wajen fahimtar halin da bayanan da zamu yi a wannan gaba Allah maɗaukaki yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halici aljani ba dan fasidan su bauta min ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun bana bukatan arziki daga gare su kuma bana bukata a ce sun ciyar da ni inna allaha huwar razzaqu dhul quwwati matin Allah shine mai yawan azartarwa ma'abuci ƙarfi mai tsanani wata aya Allah maɗaukaki yake cewa kul inna salati ka gaya wa al'umman ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam inna salati lallai sallata wa nusuki da yankata wa mahayaya da rayuwata wa mamaci da mutuwata lillahi rabbil alamin da tsarin Allah ubangijin talafi yake gudanar da ita la sharika lahu bayi da abokin tarayya wa zalika umirtu a haka aka umarce ni in bautata wa ubangiji a tsarin ta ga baki ɗayanta a sallah ta yanka ta da sauran al'amura na rayuwa da awwalul musulmin kuma ni farkon wanda ya miƙa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala nan da cewa rayuwar mu baki ɗaya ibada ce duk abin da za yi shari'a ta zo mana da tsari sa'annan kuma watanni na musulunci a guda goma sha biyu ne Shi ne akwai muharram akwai safar akwai jimada ula jimada akhir akwai rajab akwai sha'ban akwai ramadan akwai shawwal akwai zulqa'da akwai zulhijja wannan idan ka hada ga mun samu watanni guda goma sha biyu na musulunci to wa'annan tsarin tun Allah ya halicci duniya Allah ya tsara watannin nan guda goma sha biyu shine Allah yake faɗa labarin cikin surata tauba inna iddatu shuhuri inda Allah 12 shahara lallai kiyayan watanni a wurin Allah wata goma sha biyu ne goma khalaqa samawati wal ard tun ranar da Allah ya halicci sammai da kusai Allah ya tsara watannin nan guda goma sha biyu sai ce minha arba'atun hurum rikici akwai guda hudu masu alfarma su ne a rajab sannan a zulqa'da zulhijja sannan muharram kaga watan da zamu shiga na gobe in Allah ya kai mu kaga wannan Allah ya tabbatar mana da cewa tsarin nan tun da halicci duniya Allah ya tsara watannin nan guda goma sha biyu kuma tsarin watanni guda goma sha biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mu duk lokacin da aka wata daga cikin watannin nan guda goma sha biyu akwai addu'a da ya karantar da mu muyi. ba wani bambanci sabuwar shekara ne ko ba sabuwar shekara ba duk lokacin da aka ce yau an ga wata daman a tsarin musulunci tsari biyu ne ko dai kidayan wata ya ciki talatin washe gari a tashi wato sabuwar wata kamar yadda wannan ya cika talatin kenan ko kuma ana rana ta ashirin da tara a ga wata sai gobe a tashi da sabuwar wata idan an ga wata kan ya zuwa a cikin jami'in imamu tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta addu'an da kike yi shi da kace Allahu akbar girmama Allah ki Allah mai girma sai a karanta Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman ya Allah wannan jinjirin watan da muka gani ka tabbatar da shi a kanmu da aminci da imani sannan wasalamati wal islam da kuma wato kuta daga dukkan wani musiba ko bala'i ko kunci da kuma musulunci wa tawfiqa kuma ta datar da mu dukkan datarwa da ma tuhibbu karba ko kuma lima tuhibbu rabbana karba zuwa ga abinda ubangijinmu yake so kuma ya yarda shi rabbana ubangijinmu wa rabbuka Allah wato ubangijin wannan watan shine Allah kaga har ila yau kadi ta Allah aka yi a cikin wannan addu'a to wannan shine abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mu a kowace wata cikin watannin musulunci guda goma sha biyu a karanta in an ganta bi ma'ana in an ga wata washe gari sai a tashi to ranar da aka ce an ga wata sai a karanta wannan addu'a to in ba a ga wata ba to yanzu kaga yau muna kwana ta talatin kenan ko to ranar da daddare kenan an fita daga kwana na talatin an shiga yini na talata wanda ana cewa alfijiri sai mutum ya karanta wannan addu'a kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karanta mutum da cewa alfijiri yake sa an shiga sabuwar wato yini kenan kuma kwana saboda haka sai mutum ya karanta wannan addu'ar wannan shine abin da aka tabbatar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta al'ummansa aiwatar da shi amma abubuwan da ke yawo a social media da kuma a platform na mutane masu fata za a mana afuwa saboda rashin jinmu da aka yi na mintuna na afuwa saboda ah, wannan shiri na duniyar ma yau da koyai kwaji musamman da lokacin da shirin ke zuwa muku kai ah, wannan ya faru ne saboda ɗauke wutar lantarki amma yanzu kuma ya daidaita za mu ci gaba kamar yadda kuka ji dai muna tare da dr amin yamma gaba ne wanda yake mana bayani akan irin abubuwan da ya kamata ah, ni da kai eh, a kuma musulmi ba da musamman irin wani lokaci da muke gaba shiga wani sabuwar shekara da kuma irin abubuwan da ya kamata mu kauce ba da haka malam ya eh, koro bayani inda ya gangaro har inda ya fara nusa da mu akan irin abubuwan da ake yi na waɗanda ba su da su tabbata ba ah, Na'am kamar ababen da ke yawo a cikin social media sai ka je ana cewa wani a barkan mu shekara ta musulunci da ake yi wannan yana daga cikin bid'o'i wanda mutane suke kirkiro shi kuma koyi ne da nasara da kuma yahudawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummansa za ta yi irin wannan aiki a hadisi ya rubuta cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Sa'id al-Khudri haka kuma Abu Waqid al-Laythi yake cewa mu sababbin musulunta ne bayan yakin hunai sai akwai mushirkai suna da bishiya ta ganyen magarya da suka canfa ta cewa in za a je yaki duk wanda ya ajiye takobinsa a jikin wannan bishiyar aka ya ta aka zo aka cire aka tafi yaki to za a samu nasara to mushirkai sun yi haka abu waqi Allah ya kare yadda a gare sa yace sai muka ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ij'al lana zata anwar kama lahum zata anwar ya ma'aikin Allah ka sanya mana ma'abuciya kewayewa kamar yadda waɗancan mushrikan su ma suke da ma'abuciya kewayewa sai manzo Allah ya ce Allahu akbar sai kabbara Allahu akbar ya kabbara ya ƙara Allahu akbar karo na uku sai ce inna hasanan lallai wannan hadisi ne la tattabi'unna sanana man kana qablakum na rantse da Allah sai kun bi sahun waɗanda suka shuɗi gabaninku shibran bi shibrin tani da tani zira'an bi zira'in zira'i da zira'i hatta walau dakhalu juhra dubbin la dakhaltumuhu ai da za su shiga ramin damo saboda tsantsan koyi da su sai kun bi su kun shiga ramin damo to abin sai wa sahabbai girma saboda sun san ne manzo Allah yake nufi sai suka ce al yahudu wan nasara yanzu kana nufin wato yahudawa da nasara musulmi zai ajiye karantarwar addininsa ya dinga koyi da su a komai na rayuwa sai manzo Allah ce faman to wa nake nufi in ba su ba kaga wannan su ne aka sani da wannan tsari na wato shiga sabon shekara barka da asabar barka da lahadi mu ma sai muka kirkiro barka da jama'a to wa'annan yana da cikin tarbiyyar da musulmi suka ɗauko daga wa'anda ba mu ba da ma'ana nasara da yahudawa shi sa babban malami wato imamu auza'i ya girma imamu malik da shekara biyar an haife shi shekara ta tamanin da takwas yanda imamu khatibul bukhari ya nakalto maganarsa a cikin sharafu ashabul hadith yake cewa ah, idza zaharat albid'u falam yunkirha ahlul ilmi sarat sunnatan yace idan bid'a ta fito cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'abuta ilimi ba su yi inkarin wannan aikin ba ba su nuna cewa wannan aikin ba yi da kyau ba sai ta zama sunna abun bi a cikin al'umma kamar yadda mutane suka mai da shi wato sunna duk shekara wani ma zai zunguru ran ke wato duk shekara ana neman yafiya saboda haka ka yafe min da mancin haka mu kuwa addinin mu ba haka yake ba addinin mu ya karanta da mu a tarbiyya ta addini shi yasa imamu malik imamu darul hijira kamar yadda imam shafi ya ambace shi a cikin littafinsa al-i'tisam imam maliki ke cewa man ikhtara bid'atin fil islam yaraha hasana faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khana risala duk mutumin da ya ƙirƙiro wata bid'a a musulunci yana ganin ta wai kyakkyawa ce to tamkar mutumin da ya buɗe baki ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaudari wannan al'umman saƙon da Allah ya bashi bai isar da shi yanda ya dace ba sai karanta wannan ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah maɗaukaki ce al ma, yau innan ranar juma'a a filin arfa da aka sauko da wannan aya a cikin suratul ma'ida ita ce ayar da ta sauka na ƙarshe akan hukunce hukunce sai Allah ya ce akmaltu lakum dinakum na kammala addinin ku gare ku wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islam dina kuma na yadda muku da wannan musuluncin da manzon Allah yayi kirinsa shine kai musulunci gurin wurin Allah sai imamu malik ya istinbati sai ya ce malam yaku zaka ya dinan fala yakunu al-yawma dina abin da zama addini a wannan ranan ba a yau dinnan ba zai taɓa zama addini a idan mutane ba ma'ana ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya ya karanta da a akan wato shekaru na hijiri amma ba a ganshi jirgi guda ɗaya an na ana barka da sabuwar shekara ba inda addini ne kan mu manta da ayar da karanta a farko kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin cewa ce lallai sallata da yanka ta, da rayuwata ta ga sabon shekara ai tana cikin rayuwar mutum ko kuma mati da kuma mutuwar mutum lillahi ga Allah kai ake biyar da tsarin su da baki daya wato ba ga ra'ayi ba kamar yadda Sufyan al-Thawri Allah ya ji da rahama Imam Khatib al-Baghdadi ya ambaci shi a cikin sharafu ashab al-hadith yake cewa innama ad-dinu bil athar laysa Inna إنما الدين بالآثار ليس بالرأي إنما الدين بالآثار ليس بالرأي يبقى إيش سوءكو kai jama'a. Addinin nan من musulunci ها addini ne da aka gina shi akan bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi amma ba an gina shi bane akan ra'ayi kai kaga wani abu ya burge ka ce shi ka aiwatar da shi ba kamar yadda Imam Auza'i yake cewa alayki bi athari man salaf wa in rafada an-nas wa iyyaka bi ara'ir rijal أو وإياك بآراء الرجال إن ذكرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي على طريق مستقيم yake cewa alaika bi tsari man salaf na hore ka da bin sahun wanda suka gabaci ka a addinin nan na musulunci saboda kafin ka zo duniya tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi zuwa yau an mutane da yawa da suka zo duniya ya suka yi addinin yaya suka bi tarbiyyan addinin sai ce na hore ka da bin sahun magabatanka na kwarai su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa da tabi'ai da tabi'u tabi'in sai ce wa iyyaka wa ahadar rijal a da ra'ayin mazaje wa in zakharafuhu lak bil qawl kuda sun kawata maka su da iya magana na sajai kada ka ruɗu da shi a wannan tumi ai takura ne addinin musulunci ai kaza ne ai yana da sauki menene a ciki sai mu ce eh idan ka duba ai yan kwanakin nan abin ya zo wanda da shekara talatin zuwa sama ko ba wanda ya san wannan tsarin ana addinin musulunci kuma ana shiga sabuwar shekara amma ba a saba yi wannan tsarin ba amma yana daga cikin illar tasirin social media wannan shine yana daga cikin gurɓacewan abin da mutane suka shigar da shi addini ta hanyar social media an an haɗu da juna ana bukama da sabuwar shekara da sauransu da harfa ta masu wani biyu da muka na an shirya sun wannan shirin mu a yau inda a yau muke dubi ne a tsohon gasa addini musamman ne da wannan batu na shiga sabo shekarar musulunci da yadda wasu ke wanke wasu al'amura da suka fi gaisuwa da kuma mika sakonnin fatan alkhairi da kuma kyaututtuka musamman musaya kyaututtuka da nufin murnar shigo sabuwar shekara muna tare da dr ahmed muhammad baba wanda shine yake mana bayani akan wannan batu so akan wala cikin bayanin ka kai kudin goro da hada da batun juma'a mubarak na'am wanda ita ma dai ta zo kan gaba din domin kusan yanzu ya riga zama al'adam yawanci aka ce mata wani ana so sallah asuba da an ce juma'a za ga sabon ya ta zuwa ga shiga cikin wayoyi na barka juma'a na ina cin wani group sai na ga wani ya dan ma wani ya je mai nisa take akan cewa wannan abin da yake mai da asali na'am sai ne ya abin ya zama kamar a tsadan yi wata yar mukabala a kan kwarya yake tambayar cewa to ya mai tarifin gida. Eh. ya mai tarifin abin da ake cewa bid'a yake cewa to ai shi ba yana kallon wannan bane ya dukkan zai samu lada ba wai na miƙa sakon gaisuwar lokacin da mun ya samu lada ko sabon shi ka da mun samu a yau ake shi ne a ƙarƙashin babin mu'amala ne wanda ya uzuri bai ishe shi uzuri ba tun da a babu mu'amala manzo Allah ya karanta da mu mu'amala sannan kuma me addini ai shine al mu'amala din da baki ɗayanta to mu'amala ita yanda manzo Allah ya karanta idan yace juma'a juma'a din a wace yake shiga ai babu addini ne da jima'a a ina ake samu sai a addinin musulunci tun daga ibadar da ta yi shine wannan sallah ta jima'a amma na cewa mu da jima'a wannan ya samo asali ne daga wato nasara da kuma yahudu su ne in an ce nasara su ne waɗanda suke ɗaukan littafin injila a matsayin abin bauta gare su sannan in aka ce kuma yahudu su ne wanda suka ɗauki taura a matsayin abin rubutansu da ita suke amfani da su su ne ma'abuta littafi su ne kiristoci da yahudawa su ne ake kira nasara da yahudawa to manzon Allah sallallahu alaihi ya gama fayyacewa ya ce mu musulmai ƙarshen zamani za mu dinga koyi da ababen da suke yi mu ma mu shigar da shi addini shine wancan hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito kuma gashi nan ya faru sannan ga Yahudawa hadisi ne inda yake a cikin Bukhari wanda Yahuda ya hadisi da Umar sai ce mai eh, yace amiral mu'minin akwai wata aya a cikin littafin da mu Yahudawa aka saukarwa da mun rike shi biki na sati-sati ko wata-wata ko shekara shekara sai sayyidina Umar ya ce mai wata aya sai ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam sai sai sayyidina Umar ya ce amana aka saukar da ayar kuma ina wurin Allah ya saukar da ayar amma mu musulmai ba mu da wani idi wanda shari'a ce mu yi bikinsa na sati-sati ko na wata-wata ko na shekara-shekara in ba wannan idi na idul shi ne babban sallah kenan idul adha ko kuma karamar sallah sannan kuma sai juma'a wanda ake ibadar sallan juma'a a ciki shi ne abin da yake tabbata na'am na'am babu ibada da yake wata ibada da ake yi da wanda mutum zai ce zai tashi da shi gobe misali kada mutum ya ce zai tashi da azumi gobe saboda wai murnan sabuwar shekara ce ko idan kai sai a ce waye su kai tunda addinin nan kamar yadda Abdurrahman al-Ahbar yake cewa ya kif inda amrihi mutum ya tsaya inda aka umarce sa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya umarce mu mu yi ibada cikin watan Muharram tara da goma ne manzon Allah ya ce mu yi azumi kuma azumin ya bada fadar da ke ciki yake yana kankare zunubin shekaran da ke gabata kaga in kuwa za ka yi ibada sai ka yi haƙuri sai an shiga tara ga watan nan da za a shiga na Muharram da goman shine a da ashura wanda manzala ce in ka yi ta za a kare maka zunubin shekarar da ta shuɗe kaga halalak kenan ko kuma lahil haram watan Allah shi ne muharram ga kuwa da watan Allah ne ne Allah yake kai ina fata an gani. in ka ce za ka yi ibada na kiyamun laili sai a ce waye ce ka yi ta ai kiyamun laili sunna ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora wa wato al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a yi ta a koda yaushe amma in ka keɓance cewa sai wannan daren to ya zama bid'a ba an keɓance da wannan daren da wannan niyyar ba dole ba ka sai ta yi kama da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah ne ya ce ta yace ta yi ta bar nana hadisin nana Aishatu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rabb duk wanda wani aiki ba mu muka ce irin wannan aiki ba ce addini ne Allah ce fa huwa raddun amma da masa wannan aikin ma'ana Allah bai kafa ba ga misali biyu hadisi ya inganta cikin Bukhari Muslim ranar idi na layya ana layyane ai bayan an dawo daga idi ko wani sahabi ya siya katukan ragonsa gari na wayewa kyakkyawan niyya kenan ko sai ya ce saboda gida gefensa akwai talakawa ya ɗauko ragon ya yanka da sassafe ya keke ragon ya karkasa naman ya babba talakawan da suke gefe kaga wannan abu ne mai kyau duk wanda ya ji ai ya san abu ne mai kyau kuma manufa ce kyakkyawa da aka zo idi sai manzo Allah ce manzal hashatahu qabla al-eid falyadhbah makanahu al-ukhra duk wanda ya san yayi ya yanka dabban sa kafin ya zo nan idin ya je gida ya ƙara yanka wani rago dan bai laye ba ya ce balangu ah sai wannan sahabi sai abin ya daure mai kai sai ce ya ma'aikin Allah talakawa ne a gefen gidana ni kuma da yanka rago na da duku-duku saboda su samu naman su ji daɗi su ci kafin su je idi shi sa na yanka raguna sai manzo Allah ya kai ya kalle shi yace shatu ka shatu lahmin ragon ka fara ragon nama ne nama aka ci amma ba na ibada ba wannan sai fitar da ka'ida a addini kenan ba a yi sai abin da Allah ya ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kyakkyawan niyyarsa bai sa aikin sa ya samu karbuwa ba sai ya ce wa manzo Allah to ina da akuya amma akuyan nan ba ta shekara ba wata takwas amma na fi son akuyan sama da ƙasa ragon nan da na yanka shin zan iya yanka akuyan nan a makwafan ragon tunda an ce wancan na nama ne sai manzo Allah ki eh, ya halatta kai ka yanka amma baya halatta ga wani bayanka bi ma'ana an masa Ka ga akuya da man ka'ida sai ya shekara Ake yanka shi amma shi saboda halin da ya shiga sai aka yi ruksa aka masa kafa to kaga ashe kenan addini ba ra'ayi bane shine maganar Sufyan al-Thawri yace ad-dinu bil innama dinu bil athar wa laysa bil addini ana gina shine Allah ya ce ko manzo Allah ya ce amma ba da ra'ayi ba ina fata an gane to wanda yana daga cikin abinda mutane suke son sani akwai wata magana da Imam Auza'i ya faɗi magana ce mai tsada Imam Lalaka iya a cikin littafinsa sharh usul i'tiqad al-sunnah wal jama'a yake isbir nafsaka ala sunnah in dai kana musulmi ka haƙuran tabbata akan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za ka yi irin wanda manzan Allah ya ce ayi ne sai ce wa kif haythu waqafa ka tsaya a addini da waɗannan mutanen suka tsaya ya'ani as-sahaba abinda suka tsaya a kai kai ma ka tsaya a kansa wa kul bima qalu duk da suka furuta suka faɗi a addini kai ma ka faɗi shi kai tantama sai ce wa kuf amma kafu ka akan duk abin da sahabbai ba su yi shi ba sai ce wasu luk sabila salafuka salih ka bi cikin magabatan ka na kwarai fa innahu yasi'aka ma wasi'ahu abin da wanda da su har Allah ce ya yadda da su kai ma a matsayinka na musulmi a yau in ka tafi akan sa Allah zai yadda da kai kaga ya ba ka kida kamar yadda imamu darul hijira ya bada wannan ka'ida fatan kala na labe wancan nasan hadisi na addu'a da khairu tabailihi na'am ma'ana wannan addu'a da malamin ya manta ganin jirin wata na'am samu da iya ta iya wani dan shafa'a eh sai da kiwaya ta hankali dan jirin dan tutura mai yan uwa eh kuma sun cewa ga addu'a da ake karanta ma ake da an ga jirin wata eh wannan abu da fi kafin da mutum ne akan ga aikin da ya kamata yayi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kamar yadda ya zo a cikin Bukhari ya tafi gidan Ali bin Abi Talib da ƙasa Fatima da daddare ya tunatar da su su tashi su yi sallan dare sai Ali bin Abi Talib ya ce ai zukatan mu yana yana hannun Ubangiji in ya ga dama zai ta da mu shine sai manzo Allah ya juya ya diki cinyan sai ce wa kanal insan akthar shay'in jadala ya ya wato ya kasance mafi yawan wato jayayya ya cika jayayya a cikin al'amarin rayuwarsa ta maza Allah ya tuna musu ne abin da zai amfanar da su wannan in babin tunatarwa ne ba laifi tunatar da shi cewa ga addu'an da ake yi idan an ga jinjirin wata amma babu wani ibada da ake kaga wannan ka sanar da mutum ka kashe wani ilimi ne insha Allahu za ka samu lada a kan haka dan ka wayan masa da kai akan wani abin da zai je yayi kuma ba zai samu lada a kai ba to aka rama kula ƙarƙashin dai shukurin ni'ima misali na'am ah, aya da yake tabbatar mana da cewa duk wanda ya gode Allah ah, da abin da ya gode Allah kuma zai ƙara maka akan da ya na'am sai cewa kasancewar ka a rayu ah, don idan je wajen baya ba zai mutum wanda ya san akalla da cewa bai muna bane wala magani akalla mutum hmm. wanda baya tare da baya rayu a yanzu yau ga shi kuma yana cikin rayu cikin masu lafiya. Na'am. To shi a ƙarƙashin wannan shukurin ni'ima din na Na'am. Ba zan kai wani abu misali nuna gode ma Allah da Allah yau ya waye da yasa yau ga na waye gari a cikin rayu kuma cewa wasu ba su rayu wasu suna asibitoci wasu kuma suna magabatu to ai idan shukurun ni'ama ne ai mu musulmai ne kowace rana in gari ya waye akwai abin da manzo Allah ya karanta sai ka ci a kansa shine daga cikin godiyar da kai wa Allah ko ka fata daga bacci sai ka ce alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur kaga ka gudu ni'imar da Allah ya maka godiya ta tabbata daga Allah da ya raya ni bayan ya kashe ni bacci ai kanuwar mutuwa ce saboda haka ka ka gode wa Allah waɗannan tsarin dai su ne wanda manzo Allah ya karanta amma babu wani sabo ka ce saboda murnar sabon shekara za ka yi kaza to in ka wannan aikin yawwa yawwa to ka ga wannan mutum bai da lada kuma yana da laifi ka ji illar abin nan din kenan mu rayuwar mu saɓanin addinan da ba na musulunci ba addinin musulunci duk wani gaba na rayuwar ɗan adam sai da shiga da haka ne ya sa salmanu faris ya haɗu da wani bayahudi sai bayahudi yake cewa kai an ce addinin ku ya koyar da ku komai sai ce addinin mu ba abin da ke karantar da mu bai ke hatta tsugunawa na ba haya sai musulunci ya karantar da mu kaga ashe kenan addinin musulunci ba abin da ya bari ya ce hatta tsuntsun da ke tashi a sama sai da manzo Allah ya koya mana ilimi a kan tashin sa shi kenan ba komai bane sakakai addinin musulunci ya kyale mu musulunci ya karanta da mu komai na rayuwa hatta murmushi da zaka yi sai da musulunci ya koya maka ka haɗu da ɗan uwanka musulmi ka saka masa fuska bashasha kai masa murmushi lada za a rubuta maka a kenan musulunci kamar yadda turawai suke cewa true way of life wato tsantsan wato hanyar rayuwa haka musulunci yake abin da bai karanta da mu ba to masu muna fata ana da mutane a hankali a cikin wannan shiri na duniyar ma yau da ke zama da tsaye da cikin rediyon freedom kasar rediyon da ke ke shirin ta kan wasu biyu da kusa da garan cikin garin kaduna shirin yau na tattauna ne akan batun ah, kebantar sabuwar shekarar musulunci da wata ibada wato ah, sahihancin wani lamari da kuma akasin haka wanda ke mana wannan bayani kuma shi ne da Ahmed Mamin Baba wanda a daidai wannan gaba zan bude layuka dan na san kila akwai tambaya da yan wasu ne su yi in babu shakka wannan abu ya zama ya zama ya ce ya shiga cikin dage mu sosai kwarai da gaske mutum jima jima'a dinnan jima'a da mubarak wasu ma sun mai da wannan alamari ya zama kawai kamar jini da hanta ne a cikin rayuwarsu ga wani kusan da yana kawasan da asuwa za ga yana turo sakonni zuwa ga yan wada da abokai musamman mariya ce jima'a da kuma sabon shekara wanda zai jin batuwa muke akan abin da shafi wannan sabon shekara da zamu shiga gobe ta musulunci lambobin da za a nemo su ne su takwas sufuri shi uku bakwai uku tara tara tara biyu da su takwas sufuri tara bakwai bakwai bakwai biyar hudu hudu tara. Alo, salamu alaikum. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barkan da rana. Barka ka dai da muke magana. a sai nan. bari da mun ji bayani akan cewa wani sakonni na barka da ranar juma'a ta goce ka kuma ta goce ka yi ai akwai wanda malam yayi game da cewa shi zai zaba ma barka da ranar juma'a din haka haka ya hada da wannan cewa shi zai wannan bai da asali haka kaga sai a kiyaye kuma tun da ba shi da asali malam kila ko za a samu zamiri kenan kila kuma ya zuwa din malam zai baka asali insha Allah tambaya ta ta biyo a malam zakari na'am misali akan ba da hutu a sabon shekarar manajiya sai wa nan isa yanzu da wannan shekarar misali kawai da gwamnati a da ita da rana misali a ce goban a sha da hutun wannan rana mutum musulunci kuma lafiya. to masha Allah Allah mana zai hello da sufuri tara bakwai bakwai bakwai tara da da biyu uku bakwai uku tara tara tara biyu hello alaikum. alaikum za mu ce magana. baka ka dai da muke magana kuma to sani jikin mu ka ji wannan batu na fa'ida ya kamata a tabi sabon shekara a kashin mahanga ta addinin musulunci sallar dare to miji tambayar ka na'am ta alheri mu ba duka na'am girga haka haka na'am haka wannan haka yi kowa ya shafa shi sai a waɗannan kuma

malam ya mana bayani na lalla cewa wannan abu da akari a cikin addini eh, alhamdulillah sha Allah gaskiya mun fa'idanci sosai alhamdulillah ba ma da rafin kula kai ko

bari mu duba an amsa waɗannan ina akwai kuma lokaci sai mu amsa kan ban dama kuma tsara yin tambaya rabi abana na shi fara kira akan masallaci yanzu malam ya ce wannan mutu na tura sakonnin barka juma'a juma'a juma'a ta mubarak ko sabon shekara barka da zuwa sabon shekara A bai da asali ne kuma samu da wasu kuma suke domin da na samun lada to abin guda biyu ne ko ya a samu lada ko aka fito yanzu yana nufin ke da ita mutum ne wannan yana da zurbi yana da laifi mana yana da laifi saboda a kamar yadda imamu maliki ke wanda ke kiro wata bid'a a musulunci yana ganin ta kyakkyawa ce sai ce tamkar ya ce manzo Allah ya yaudara al'umma su da Allah ya bashi saboda ai a ranan ba shagarin da Allah ya saukar da wannan ayar manzo Allah ya tambaye su wai wace rana ranan eh, idi kenan yace wace rana ne yau suka ce suka shiru suka ce man zaci manzo Allah zai kira ta da wani sunan da basu sani ba sai ce ayo alaysa yawmun nahar wai ba yau ne ranar da ake soke rakumi ake hadaya suka ce bala ya rasulullah sai ce to sai hadisi sai ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun hurmat yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha yace hal balagtum qalu na'am sai ya kalli sama yace allahumma shahad menene sako saboda ya ce Allah ka shaida na isar musu da duk wani saƙon da ka karantar da ni in karantar da su a matsayin addini da kuma ibada ina fata an gani saboda haka idan ka yi shi kana da laifi saboda ka kiro wani abu wanda ba shi manzo Allah ya ce ki ba saboda haka a zamanin manzo Allah akwai jimmu'o'i dewa inda misali hakan ya tabbata za a samu a cikin littattafan malaman fikihu sun kawo babin tahni'a yawmul juma'a babun yi wa juna gaisuwa ranar juma'a kaga ji ba sai kawo shi ina fata an haka kuma malaman hadisi da za su kawo baji na musamman an an rubuta kitabul juma'a ko kitabul sala kitabul juma'a amma duka babu wannan a saboda haka wannan wani abu ne kirkira ne kuma idan mutum yayi zai samu laifi tsakaninsa da ubangiji sai tambayar su yi batun hutu da ake kebance wannan rana ta gobe ta wuce tara yana ba gwamnati ce kila dan kasuwa ko wani bakani ko wani mai hannu yau ya ware wannan rana ce musamman tun rana ta wuce tara ce yau wannan rana ta hutu ne matsayin wannan eh gwamnati ne ta sa wannan tsari dama a musulunci babu wani tsari wai na hutu kamar yadda muke wani tsari ne wanda aka yi koyi da kiristoci da yahudawa wanda daman shine asalin tsarin da su suke amfani da shi kaga ana yi na ana yin na christmas mu ma aka zo ana yin na ne na maulidi da sauransu duk wannan wani tsari ne wanda yawa to wani abu ne wanda yake da alaka da gwamnati amma a musulunci babu irin wannan ga gwamnati ai akwai gwamnatin zamanin eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba na cewa gashi an yi kaza ba sannan har manzo Allah ya duniya sayyidina Abubakar ya hau ba a samu an yi wannan ba sayyidina Umar ya hau kuma ba a samu an na cewa gashi an yi irin wannan ba sannan har zuwa yau wannan wani abu ne wanda ake koyi da kaga ya shiga wancan hadisin na Abu Sa'id na Khudri manzala ce za a dinga koyi da su a komai da rayuwa kaga kuma yanzu shi ake yi duk wani abin da suka yi sai mu mu ko mu ce za mu yi namu eh an jika eh, ya riga shi Allah ya shirye shi Allah ya shirye shi kuma Allah ya sa ya gane eh na zai ke cewa kuma mutum kidaya na kamar na ga da yawa gaba ɗaya hankali sun fi da gurgurda sun fi karkata wajen mutum abin da shafi bayar ainihin wata na miladiya ne kwanan gidaya inda gaba da miki tsara hankalin mu mm. a miki tsara hankalin mu shine an zo da ramadan shikenan sai kuma na babban sallah sai bizul hijja gaskiya ne abin da yasa yawanci aka faɗa cikin wannan matsala matsala ce ta albashi mutane da yawa ai kaga albashinsu yana fitowa ne ta hanyar shi sa ke rike wancan ba sa rike wannan amma mu a matsayin mu na musulmai ya kamata a ce ya zama jininmu saboda addininmu komai na rayuwarmu yana gudana ne a ƙarƙashinsa kamar kuwa ya fi cancanta mu karanta da 'ya'yanmu sa'annan mu ma mu saba rikewa ko da yaushe har abin ya bi jininmu. Eh. Hello, salamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullah da muke magana ina kale Abdullahi Muhammad sai la tare da kai kuma ana hakika malamai <laughs> su suna jin na masallaci ɗan na haifai kuma ya yi mana bayani sai akan shigo wannan sabon shekara

samu shekarar nan da irin abubuwan da ta wanda ya kamata mu kauce ma gaskiya ne na ji abubuwa da yawa kuma na ji malami ya gaya da Allah alhamdulillah amma abin da nake so in ji hankalin malamai ya kamata mu a fahimci wani abu ko abin da ake mishi abu kaza haram ko abu kaza halal wajibi da mana Allah ne da Allah suka haramta shi duk abin da ya zo baya wanda yake abu ne mai kyau misali a koma ya kamata haɗu a yi jima'i a yi a kan abu a domin menene matsayin shi yanzu a sa shi a harkar addini akwai abin da ake yin shi wani ko don tunatarwa ne don fa'idan shi ne ne zai yi ya zo mutum sura da ake a fahimta wasu suna yin shi ne don tunatar da yan uwansu sabon shekara ya zo wasu kuma suna kashe ibada ne to a dole ya zama da cewa an kasa abin kashe kashe wanda suka ɗauke shi don suna da yan uwansu wanda suka ɗauke su kuma ibada suna ganin wannan abin wani abu ne rukuni na musulunci daban misali da za ku abubuwa da yawa wanda sun fito a yanzu za a tare a yi musabakan ƙwarani don menene shi da zo zama na annoba da zama musabari ba to ma karni ma ina jin karni ya ce ma zai a karni da wata karni da ya fara shi ba misali amma in ka duke shi in ka duke shi za ku rage yara da zai idan su yi karatun wani wani an yi taro an karrama shi an girma shi wani shi ma zai yi don ya ta da zuwa yi aka ciki ke a yi saboda wannan. Akwai abubuwa da yawa wanda ba wai cin kowar a wani a cikin tunasarwa ne kan wannan abin ba wai kan muka yi shi ibada ne wannan wajibi ko ko a sunna ko ko makaruri ko ko a haramu ko ko makaruri ko ko a misali a akwai abin da yake rukunin makaruri ne shi haka misali in ka yi shi shi ke nan kuma ka yi shi ma ne makaruri akwai kuma da yake haramun ne ka kai iya akwai kuma da yake halal ne wajibi ne dole ka yi shi akwai kuma da mustahabi ne ko manzuri ne wanda in ka yi su za ka samu lada in suna kokarin na kashi saboda ne lokaci a hakan wala ba har na gibi to shi har shago da yi mutunci haka idan ce da wani lokaci ya zo musamman da da shi da nuna farin ciki da taron wannan abu shi haka musulunci na'am yake to yana fata dai bai zama aka sallada ba Ba <laughs> abin da ake bukata kuma mutum ya ya alakanta abin nan da zai yi na yau da gobe tsafta ai yana daga cikin wato ginshiki a addinin musulunci amma abin da ake so mutane su gane kada ka alakanta abin da za ka yi da wani abin da ba shi addini ya ce ka zo da shi ba saboda idan ka duba a nan suwaye suka karanta da mu addini sahabbai kuma addinin nan duk wanda ya musulunta yau ko kuma ya tashi ya tabbata kansa musulmi ai ya samu karantarwa ne da kakannin kakannin su kuma zaka yana da alaka da sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a amfani da shekarar nan fa wannan shekarar da muke amfani da ita na hijiriya waye ya karfafa amfani da ita sai na Umar dan Khattab kuma ka suna na cewa duk sabon shekara da ta shigo ga abin da ke gudana ba saboda duk wani tsari na addinin musulunci an na kalto mana shi an rubuta shi sannan mu manzo Allah ya bamu ka'ida ka'idar da manzo Allah ya bamu da shi muke amfani da shi muke duba rayuwar mu saboda kada ka ce wai a zamani idan zamani ya zo mu za mu dan eh, wato za mu jawo addinin mu sai yayi daidai da zamani a'a zamanin ne dole mu za mu komar da shi yaya addinin mu yace mu ba addinin ba mu ce sai mun zo da shi ya bi daidai da zamanin mu da Allah ya ba mu ka'ida yake cewa la tattabi'unna sanana man kana na rantse da Allah sai kun bi hanyar waɗanda suka shuɗe gabaninku da bi shi ɗani da ɗani zira'an bi zira'in zira'i da zira'i hatta walau kalu jihar bin da za su shiga ramin damo in dakhaltumuhu sai kun bi su kun shiga manzo yana tawatar mana ne cewa musulmi komai na rayuwarsa zai aji tarbiyyar da addinansa ya zo masa da shi zai dinga koyi da nasara da yahudawa to abin yi wa sahabbai girma suka ce al-yahudu wan nasara yanzu ya ma'aikin Allah kana nufin musulmi zai daina bin tsarin da musulunci ya zo da shi sai ya dinga kokarin yi wa nasa ma yana koyi da na kiristoci da yahudawa yana shigo da shi ya kawo shi dan ya yi da na addininsa manzo Allah ce wa nake nufi in ba su ba kaga kenan ka'ida manzan Allah ya bamu duk abinda da zabi yana da asali in dai a addini ne to ko dai Allah ce ko manzo Allah ce in ko babu to mu yi hakuri da malam wane ya ce malam wane yana jinin kaza mu yi hakuri da shi mu basa in ban yi shi ai a lahira ba za a tafi da ba ko amma idan nayi da ciki an samu sabani a iya tunanin ka me zaka zo ka ga wa Allah gobe kiyama Allah ya samu dace. Na'am. ainihin hani da irin waɗannan abubuwa da suke bunci wannan sabon shekara sai dai ya ɗan kawo wasu bayanai ce da misali akwai abubuwan da ake son wasu a misali ya kawo misalin gasar ta kanar kudani to ɗan ka ɗauki wannan shi ba zai shiga wannan. Eh, ba zai shiga ba don babin su ba ɗaya ba ne babin su ba ɗaya ba ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zabarar da sahabbai akan a abin da zai kara zaburar da su kan addini ya ce wanda fi kusanin a halal da haramun shine mu'azu dan jabal wanda fi ku sanin wanda fi kusanin sanin alƙalanci shine zaidu wanda fi kusanin kaza kaza wanda fi kusanin kaza a Qur'ani sai har ya ce duk wanda yake so yayi karatu Qur'ani kamar yadda aka fitar da shi ya karanta ta a bisa kira'an Ibn Abd shine Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba yayi tambaya dan ya ƙara zabar da a kan wannan har da sahabbai waye a cikin ku san wata bishiya da ke kama da mumini kowa ya shiru a cikin mutane akwai na Bakar akwai Umar Abdullahi dan Umar ya ce na san bishiyar dubino ce amma sai na yi shiru saboda babana a wurin da sai na abu da su sani ba sai na yi shiru sai da manzala ce dubino sai yake gaya wa babansa wallahi na sani amma sai sai na umarci ne sa baka faɗi ba sai ce ai na ji nauyi ga ka baka sani ba ga sayin na abubakar shi sai ce sai ce mai ni na fi so a ce ma da ka faɗi ya fi bani kaza da kaza kaga jin daɗin sa ne ɗansa an yi tambaya da ya sani ya ba da amsa amma a wannan babi na mu'amala akwai babin da yake na mu'amala wanda ke da alaƙa da al'ada wanda musulunci ya sake shi ya mata kuma dijiji shine wasu sakata an ashiya rahmatan lakum ghairu nisyan wala tafasu anha kowa an sa ababen da musulunci ya shiru a kansu su ba wai dan ya manta ba kada ku ce sai ku duki irin wannan kamar misali al'ada haka mu al'adar muna sa riga jamfa ne da sauransu laraba suna sa jallabiya da sauransu kada ku ce dole sai mutum ya sa irin wannan kaga wannan al'amari ne wanda ke da alaƙa da al'ada amma ne ai al'adar mu ba ma sa zani ko ba ma sa zani amma in ka je wani ƙasa akwai al'adu suna sa zani kuma maza ne za su sa zani nan in ka sa za a ɗauki ka a gudu kaga wannan duk wani abu ne wanda ke da alaka da ake fiye cewa amma in aka zo babin addini wanda ke da alaka da mu'amala ta addini to ba a kawo ra'ayi malam wani yana ganin kaza babu shi kawai yaya musulunci yake mu gudana sai mu zauna lafiya eh. masu rufa da ƙoƙarin gida amma ya mana abuwa iya abin da mai ɗaukar saboda yanayin lokaci mutum da ya shafi bayan ilimi wanda kamar yadda malam ya ce duk abin da zamu ya kamata mu shi akan sai mu kalli yadda ainihin addini mana tanaji domin mu bi shi muna fata an amfana da waɗannan bayanai da malam yayi da fatan Allah ya ba mu lafiya amma sashen alamai da kuma da shari'a don dole ne ke samu wannan shiri a kawo kwanan aikin zai kama wajen kama kwanan shiri Abdullahi ba ko shi ne ka damu da kuka tsaye kuma da mun lamu a yau wato da kanin baba akan masallamu na gobe a kwarai da gaske da kamar jinsu na tara mini ke cewa assalamu alaikum ana ba mu lafiya